To jama'a barkanku da wuni barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa mura Amurka a wannan la'asariya ta Lahadi kan mitoci goma sha shida da ashirin da ɗaya da ashirin da biyar. A jihohin Nijar ana juma'a tashar mata a Afirka da ke can mai a kan mita ɗari da biyu da dubu biyar a zangon FM ko kuma a gidajen rediyo masu zaman kansu irin su amfani da fara'a da sarauniya da noma da dalol da niyya a birnin kwanni a duniyar gizo ta intanet kuma a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To tare da fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC Ali Mustapha sakoto da Juma'a Ali ke tarbin ku a shirinmu na wannan rana ranar karama iyaye mata ta musamman ga kanin labarai. Bayan an rantsar da shi Emmanuel Macron shugaban Faransa mafi kuriciya tun fiye da shekaru mai tan da suka shige ya ce shi shugaban dukkan Faransawa ne. Cibiyar 'yan sandan Turai da ake cewa Europol ta ce makarkashiyar satar shiga harkokin injina masu kwakwalwa na kamfanoni da masana'antu ya shafa akalla kungiyoyi dubu ɗari a ƙasashe ɗari da hamsin sannan kuma an sake samun bulla annobar kwaya cutar zazzabin ebola a jamhuriyar congo har ma ta kashe mutane biyu To bayan kun gama jin labarin baki ɗaya za ku ji ministan harkokin cikin gida na Najeriya janar Dambazau yana magana kan kokarin neman sauran 'yan matan cibo da harkokin tsaro. a kano kuma hukumar yaƙi da cin hanci da jarshawa ta dakatar da binciken da take wa masarautar kano idan abin da muke da bambanci to za mu ci gaba da yin bincike kamar yadda muka da faro shi idan kuma abin da muke iri ɗaya ne to gaskiya dole mu dakata ko bayan wannan za ku ji wasu yan pdp suna adawa da saukar muhammadu buhari a matsayin shugaban kasa sannan ci gaban wahalar samun wutar lantarki ya tilasta wasu 'yan najeriya kira ga shugaba buhari ya rage wa ministan ayyuka na wutar lantarki ma'aikatan da ya dora mushi ba ai don yayi na Lagos to Najeriya baki daya da ne wannan nauyin yayi mishi yawa ma'aikatu kamar uku ko hudu a dore akan mutum guda ai dole za a samu matsala to muna kuma da ku sannan akwai maimaita duniyar Amurka duka sai bayan labaran duniya Assalamu alaikum ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Emmanuel Macron shugaban Faransa mafi ƙuruciya tun tsohon shugaban ƙasar Napoleon Bonaparte wanda ya ja ragaman mulkin Faransa fiye da shekaru mai tan da suka shige ya gabatar da kansa a matsayin shugaban dukkan Faransawa a yau Lahadi bayan an rantsar da shi a fadar Elise. Ya bi tsohon wato ya bi tsaffin shugabannin ƙasar General Charles de Gaulle da Jacques Chirac wajen wannan yin furucin. Shugaba Macron tsohon ma'aikacin banki wanda dududu shekaru biyu kawai ya yi a matsayin minista a gwamnatin wanda ya gada Francois Hollande ya faɗawa a Faransa cewa burinsa shine ganin ya haɗa kan 'yan ƙasar. Mutane miliyan 21 ne suka zaɓe shi a zaben fidda gwanin da aka yi. To amma mutane miliyan 12 suka zaɓi abokiyar takararsa Marine Le Pen. Miliyoyi kuma ba su ƙada ƙuri'a ba. Sannan miliyan hudu ne suka yaga takardun zabensu a zaman wata alamar rashin goyon bayan dukkan 'yan takarar babbar kalubalen da ke gaban sabon shugaban shine samun goyon bayan 'yan majalisar dokokin kasar da rinjaye ana kuma ganin cewa samun hakan zai dogara ne akan wanda zai nada ya zama prime minister sa a gobe litinin idan allah ya kai mu. Hukumar 'yan sandan Turai da ake cewa Europol ta ce satar shiga harkokin yanar gizon wasu kamfanoni da masana'antu ya shafi akalla kungiyoyi dubu ɗari a ƙasashe ɗari da hamsin. Daraktan hukumar Europol Rob Wainwright shi ya bayyana haka a wata hira da gidan talabijin na Birtaniya ITV. Ya ce harkokin kiwon lafiya suka fi ɗanɗanawa ya zuwa yanzu dai babu wani ci gaba da aka samu wajen tantance wanda ko kuma waɗanda suka kaddamar da wannan makarkashiyar masana injina masu kwakwalwa sun shawarci waɗanda wannan zamba ta ratsa da su da kada su biya duk wani kuɗin da aka buƙaci su biya ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce jamhuriyar congo ta sake fuskantar ɓullan annobar mummunar ƙwayar cutar ebola jiya asabar ministan lafiya na kasar congo oli liyunga ya ba da sanarwar cewa kwayar cutar zazzabin ebola ta kashe mutane uku a arewa maso gabashin ƙasar. Mista ilunga ya faɗa wa 'yan kasar kada hankalinsu ya tashi jami'an ƙasar sun ɗauki dukkan matakan da suka kamata na tunkarar bulla annobar wannan cuta ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce yanzu haka tana aiki da hukumomin Congo domin tura jami'an lafiya zuwa yankin da mutanen wato yankin inda mutanen suka mutu a ranar 22 ga watan Afrilu. Ana tsammanin kuma akwai mutane goma sha ɗaya da suka harbu da ƙwayar cutar a wannan yankin. A ranar Juma'a, daraktan ƙungiyar lafiya ta duniya mai kula da harkokin Afirka, Matsisizo Mote ya kai ziyara Kinshasa babban birnin Kongo. domin yin shawarwari a kan yadda za su tunkari bullar annobar. Yau Lahadi kasar Koriya ta Arewa ta yi gwajin harba wani makami mai linzami a nisan ba sabon ba da ke nuni da kila wani sabon tsari mai matakai biyu da zai iya zuwa nisan kilomita 4,500 kasar ta kaddamar. Fadar shugaban Amurka ta White House ta faɗa wata sanarwar da ta gabatar cewa wannan gwaji. ya zama tamkar kira ne ga kasashen duniya da su kaddamar da takunkumi mai tsanani akan koriya ta arewa tun da farko kasashen japan da koriya ta kudu sun yi allah wadai da matakin na koriya ta arewa a zaman babban barazana ga yankin kuma keta ka'idar kudurorin majalisar ɗinkin duniya a kan shirin makamai na ƙasar ƙasar china ta buƙaci a kai zuciya nesa domin hana ƙarin aukuwar zaman tankiya a yankin a yayin da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta bayyana rashin goyon bayanta ga keta ƙa'idodin ƙudurorin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da koriya ta arewa ta yi ƙasar china ce kawai babbar ƙawar koriya ta arewa kuma abokiyar hulɗar kasuwancinta a yankin waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kamfanin dillancin labarun ƙasar Iran da ake cewa IRNA a takaice ya ba da rahoton cewa girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 5.7 da ta aku a birnin fashakalai a lardin Khorasan da ke arewacin ƙasar ta kashe mutane biyu da raunana akalla mutane mai tan da 25. Ƙungiyar agaji ta Red Crescent ta ce an tura tawaga ceto mai mutane 37 zuwa yankin da girgizar ƙasar ta aku jiya Asabar. jim kaɗan bayan aukuwar girgizar ƙungiyar ta ce an kai kimamin kashi 80 daga cikin 100 na waɗanda suka ji rauni da waɗanda suka tsira tantunan da aka kakkafa ƙarfin girgizar ƙasar ta kai zurfin kilomita goma sha ɗaya jami'an ƙasar ukraine kuma suna zargin To labaran duniya kuka ji daga sashen wasu murya Amurka a Washington. To ma da latu sai rahotanninmu kuma za mu share fage ne daga mina inda wakilinmu ya ci karo da ministan harkokin cikin gida na Najeriya suka zanta game da kokarin neman sauran 'yan matan cibo ga harkokin tsaro. Gwamnatin Najeriya ta ce tana ci gaba da tattaunawa da 'yan kungiyar Boko Haram domin ganin an sake sako sauran 'yan matan Chibok da kungiyar ke ci gaba da yin garkuwa da su. A cikin makon jiya ne dai gwamnatin Najeriya ta yi musayar 'yan matan na Chibok guda 82 da wasu kwamandojin ƙungiyar ta Boko Haram guda biyar. Abdurrahman Bello Dambazau ne ministan kula da harkokin cikin gida na Najeriya. ya ce babban gurin gwamnatin Muhammadu Buhari shi ne. tabbatar da ganin kowace daga cikin 'yan matan na Chibok ta koma gida hannun iyayenta kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Eh, alkawari ne da shi mai girma shugaban kasa ya dauka ah, tun da kasancewar eh, kafin wannan gwamnati ta shigo babu guda ɗaya da aka saki amma yanzu muna taɗin ɗari da wani abu a sake su saboda haka shauran ma za a sako sun Allah. Abdurrahman Bello Dambazau wanda ya wakilci gwamnatin Najeriya a wajen wani ɗaurin auren ɗiyar tsohon shugaban Najeriya Janaral Ibrahim Badamasi Babangida da aka gudanar a Mina ya shaidawa muryar Amurka cewa gwamnatin Najeriya na iya ƙoƙarinta wajen tabbatar da tsaron jama'a. Insha Allah duwai na abubuwan duk wata ƙasa tana da yawa ƙalubale irin wannan duk ƙasa da ka sani duk al'umma da ka sani Ga alama dai matakin na gwamnatin Najeriya ya faranta ran al'ummar Fulani da suka ce sun fi shan wahala a sakamakon rashin tsaron Alhaji Muhammadu Dodo Oroji jigo ne na al'ummar Fulanin a Najeriya. Gamar matakin da suka ce za su ɗauka gaskiya idan suka ɗauki wannan matakin ah, abin zai kyau kwarai da gaske saboda abin takaici ne abin abubuwan da suka faru a wannan ƙasar. akan al'ummar fulani gaskiya fulani sun cutu kwarai da gaske cikin shekaru nan ah, saboda an kakkashe su an sassace musu dabbobinsu an talautar da su idan gwamnati za ta ɗauki mataki akan kowane ɗan najeriya da ya bi doka ya kamata ko miye za a yi kowane hukunci a bincika kafin a wannan hukunci. Kawo yanzu dai jami'an tsaron Najeriya na ikirarin cewa an samu raguwar ayyukan fashin shanu da yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da ma kisan jama'a babu dalili a sassa daban-daban na Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a shika Mustapha daga Mina sai Kano inda kwamitin yaƙi da cin hanci da rashawa ya ce ya dakatar da binciken da ya so na masarautar Kano ɗin. Me dalili? Shugaban hukumar yaƙi da ayyukan rashawa ta jihar Kano Kumar Muhi Magaji ya ce tilas ne hukumar ta ɗauki wannan mataki biyu bayan kafa wancan kwamiti da majalisar dokokin ta Kano ta yi a dangane da wannan batu a ranar larabar da ta gabata. ya ce dokar da ta kafa hukumar ta haramta mata shiga cikin duk wani al'amari da ke gaban kotu ko majalisar dokoki ta kano ko kuma yana majalisar zartarwa domin bincike mun sanar da fadin mai martaba sarki cewar mun dakatar da binciken da muke yi saboda duk da ba mu samu rahoto ko kuma mu samu takarda daga ita majalisa kai tsaye ba to mun ji daga majiya mai tushe cewar ta majalisa ta kafa kwamiti wanda zai yi kusan aiki irin wanda muke yi sai muka ga dacewar tun da sashe na shida na dokar da ya kafa eh, ita hukumar da nake shugabanci ya umarci cewar kada mu binciki wani abu wanda yake gaban majalisar dokoki ko majalisar zartawa ko kuma kotu idan abin da muke da bambanci to za mu ci gaba da yin bincike kamar yadda muka da faro shi idan kuma abin da muke iri ɗaya ne to gaskiya dole mu dakata saboda wancan sashi da na faɗa na sha shida da kuma wanda idan har waɗanda suka kama na korafi an biya masu bukata ta wannan bangaren mu falila alhamdi mu abin da dama muke bukata kenan Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar yaƙi da rashawar ta Kano ke cewa ta yi nisa wajen aikin binciken zargin aikata ba daidai ba a kan majalisar masarautar Kano da mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu dangane da waɗancan kuɗaɗe kimanin naira biliyan shida da aka ce ya gada daga marigayi sarkin Kano Ado kuma har ma ya halaka su cikin ƙasa da shekaru uku da ya yi a kan karagar mulkin masarautar Kano. Yanzu haka dai 'yan Najeriya musamman al'ummar jihar Kano sun zira ido kan yadda za ta kaya Gani yadda majalisar dokokin jihar kanan ta rungumi wannan aiki na binciken majalisar masarautar ta kano la'akari da cewa shine karo na biyu a tarihin masarautar domin kuwa tarihin ya nuna gwamnatin lardin arewa ƙarƙashin jagorancinsa ahmad bello sardauna ta gudanar da makamancin wannan bincike a kan sarkin kano malam muhammadu sanusi na ɗaya da yake gabanin bayyana rahoton binciken sarkin ya yi marabus daga kan karagar mulki mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria tuwa gaishe ka mahmud ganin cewa har yanzu ana fama da rashin isasshen wutar lantarki a najeriya ya sa wasu 'yan kasar din sun fara kira kan shugaban muhammadu buhari ya rage wa tsohon gwamnan Legas Fashola da aka ɗora mushi aikin zama ministan manyan ma'aikatuwar guda uku aikin da ke kansa. Daya daga cikin ma'aikatar da har yanzu 'yan Najeriya ke korafi a kai dai ta ce ma'aikatar da aka ware wa tsohon gwamnan jihar Lega Babatunde Raji Fashola wato na kula da ma'aikatar samar da wutar lantarki da hanyoyi da kuma gidaje har yanzu dai jama'a na ci gaba da kukan cewa ba su gani a ƙasa ba musamman bangaren wutar lantarki wanda matsalarsa ya ƙici ya cinyewa. Ga dai rayan wasu mazauna birnin Legas da kuma Najeriya game da matsalar wutar lantarki a wannan karni. To shi wato to yanda buhari masa ya bashi mukaman ya kamata buhari ya rage masa tunda an ga domin abin da sai bashi wannan aiki don saboda aiki da tsaya a lagos to lagos daban najeriya daban tunda najeriya ne baki daya sai a rage shi kuma ya koma aikata daya shauran ma'aikata kuma a nemo ne a duba a zaba sai a bashi to amma kai kai zaman na lagos kaga ayyukan da yi ba gani zai iya a'a ah, bai kamata a bar masa ba ai don yayi na lagos to najeriya baki daya da ne mai magana alhaji abubakar muhammad na baban yawo ina kira ga gwamnatin tarayya ta duba wannan ministry wanda ta hada nepa wutar lantarki da sauransu ya kamata a raba su domin wahalar da mutane suke yi a kan nefa ba kaɗan ba yau iyalina sun je wajen kwanan su biyar ba wuta sun je su sai ma ta kati babu shin ya da talaka kuma wanda yake cikin ƙauye wanda an ji an samu shi wannan abu ya zai alhamdulillah wannan shawara abu ne wanda yake ya rage ga ita gwamnatin tarayya yadda ta fuskanci al'amarin amma a ainihin gaskiya wannan nauyin ya yi mashi yawa ma'aikatu kamar uku ko hudu a ɗore a kan mutum guda ai dole za a samu matsala ne saboda najeriya ba karaman ƙasa ba ne fatan dai 'yan najeriya shine na ganin cewa an samu daidaito na wutar lantarki domin samar da ci gaban ƙasa kamar da gwamnati mai ci yanzu ke da burin ganin an samu kafin nan da ɗan wani lokaci babin yancin firamare a amurka daga lagos matsalolin najeriya kasan su kashi-kashi To a gaishe ka baban gida kuna jin rahotannin sashen Hausa murya Amurka ne daga birnin Washington DC bari mu karkare rahotannin namu da adawar da wasu NPDP wasu na hannun ma wato na hannun daman tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan suke nuna ga duk wani kira na cewa wai Buhari ya sauka daga mulki don baya da lafiya. tsohon mai taimaka tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan ta fannin hulɗa da jama'a doyin okupe ya ce rashin sanin ya kamata ne kira da wasu ke yi ga shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi murabus don jinya da ta same shi okube a wata sanarwa ya ce rashin lafiya da mutuwa na kan kowa da aka kiran shugaban ya yi murabus san ba matsaya ce ta tunani ba Don doyin okupe wanda ya ce baya marawa shugaba buhari baya amma batun kiran ya yi murabus abun takaici ne a matsayinsa wanda ya fito daga yankin kudu ya ce tun dawowa demokuraɗiyya alif da ɗari tara da casa'in da tara kudu ta yi mulki na tsawon shekaru goma sha hudu inda arewa ta samu hudu da aka yake da rayin mulki a da sha tara ma ya sake zama a yankin arewa maso yamma tamkar kar martani shugaban pdp na arewa maso yamma ibrahim kazaure ya yi alwashin ko da buhari dawa za ta yi takara ta gaba pdp za ta samu nasara allah ya bashi lafiya ya zo mu kada shi warwas za mu kada buhari ina tabbatar maka buhari ya tsaya zaɓe za mu kada shi 2019 mu anshi mulki ba ma son mu ansa a wajen wani taga taga mun fi son wanda ake ji da shi mu kada shi Shugabannin addini irin su Sheikh Tijjani Bala Kala Rabi na kiran 'yan siyasa su rika taka tsantsan kan lamuran mulki da demokaradiyya. Kowace kujera yanzu ta mulki ta zama abar tausayi wanda yake kanta bai san yadda zai kare da ita ba. Wanda yake so ya shigo shi kuma hattara wanda ya bar kujerar bai san kuma me za a kirawo shi a ce masa ba. Nan gaba sai an kira mutum an ce ga mukami wallahi ya ce baya so domin ya zauna lafiya. Allah ya haɗa shugaba Buhari da masu bashi shawara jagora na gari waɗanda in ya kauce za su tashe shi idan kuma ya tafi daidai su taru su taimaka masa. Koma dai me za a ce an ga mulki salo hudu a Najeriya na mulkin mallaka sojoji da fararen hula da suka daɗe kan mulki inda dawa ta yi kukan kura ta amshi madafin iko. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To gaishe ka Nasiru kuna jin sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC lokaci ne da za mu kawo muku maimaitawar duniyar Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako na musamman ne inda za mu gabatar muku da wata al'ada da mazauna ƙasashen da ke tasowa ke yi musamman ma daga nahiyar afirka ko kuma asiya na zuwa wasu ƙasashen waje da suka ci gaba domin haihuwa bisa dalilai daban-daban da suka hada da neman matsalin ko yadda za a haifa takardar shaidan zama ɗan ƙasa ko kuma bisa dalilai da suka shafi neman ƙwararrun likitoci a fannin haihuwan sai a biyo mu a cikin shirin namu na duniya amurka na wannan mako inda za mu kasa wannan maudu'i zuwa gida biyu amma da farko ga kashi na farko wanda ni mahmud lalo muka hada tare da abokiyar aiki na karina chaudhry al'ada zuwa kasashen da suka ci gaba domin haihuwa daga kasashe masu tasowa wata al'ada ce da ta zamanto kusan ruwan dare amma tsakanin waɗanda suke da halin yin hakan mutane da dama daga nahiyoyin asiya da afirka kan niki gari domin zuwa su haihu a wasu ƙasashen waje amurka da kanada ƙasashe ne da suka zama tamkar tunga ga masu sha'awar zuwa haihuwa a ƙasashen waje mutane daban-daban suna da dalilansu na zuwa waɗannan ƙasashe shezabin chaudhry wata ƙasar bangladesh ce da ta je ƙasar amurka ta haihuwa 'yan shekarun baya And my husband, especially, he really wanted this in America. Mijina ne ya ce lallai yana so na haihuwa Amurka. Ya ce min yana ganin hakan shine abu mafi alkhairi ga 'yarmu. Daga baya na amince, amma kuma ban yi bincike da kyau ba kan abin da ke kunshe da samun fasfo ɗin Amurka. Sai na yi magana da ɗan uwana sai ya ce min idan dai um, aka kalli al'amarin ta fuskar kula da lafiya. To um, zuwa Amurka shi ya fi. A cewar Shezabin, wacce ta haifi 'yarta a jihar florida mafi yawan matan da ke haihuwa a bangladesh ana musu aiki ne uh, ba sa ma tambayar iyayen ko mace za ta iya haihuwa da kanta abinda ake yi kenan na tsawon shekaru biyar ko ma fiye da haka shezabin ta koka kan yadda ake kusan tilasta mata a yi musu aiki sai dai a nan amurka ba haka lamarin yake ba in ji hajiya rahinatu wata 'yar ƙasar gabon da ta haifi ɗanta a nan amurka da na zo wajen haihuwa ma suka ce min zan in haihu ni da kaina ne ko za min allura da zan turo da na ce su yi mini allura domin a nan afirka muna shan wahala mu zo dabta matan ma ba su lura da mu su zauna suna tumakasa suna hiransu su bar mu a dabta muna ta ita-ita a nan kaga kai min allura na haɗi ɗana ma san problem ba kamar shezabin a ƙasar bangladesh da mijinta ne ya nuna sha'awar ta zo nan amurka ta haihu ba hajiya rahinatu ƙawata ce ta gayyace ta wallahi abin da ya sa na zo amerika na haihu ina da kawata ce a can da muke zaman arziki tare da ita yanzu da na ce mata na da ciki ta ce min hajjiya shi kare ki zo ki yawa nan amerika na tambayi mai gidana ko mai gidana ya yarda ya amince mini na tashi na je na sauka a gidanta da ciki wata biyar na zo na haifi ɗa na je dabta da farko da na ji auna cikin farko aka lura da ni sosai na ce musu ni ba na jin ingilishi ma ingilishin mu na kamaru ne suka ce idan kina so za mu kira miki wanda za su miki tradition aka kira ni wata 'yar najeriya in gaya mata da hausa ta faɗi da ingilishi aka kira ni ma wata 'yar algeria in faɗi da faransa ta faɗi da ingilishi wallahi an lura an kula da ni sosai sosai an kula da ni sosai kuma na zo na haihu lafiya ba wani matsala ciki binciken da muka yi ya nuna cewa akwai wasu mutane da suka kware wajen samar da masauki ga masu sha'awar zuwa haihuwa inda suka karbi kudade a hannunsu mun yi kokari mu tattauna da irin waɗannan mutane amma da yake ba bisa doka suke gudanar da ayyukansu ba babu wanda ya amince mana magana amma shezabin ta ce bata fuskanci matsala ba wajen samun masauki No, we uh, we were initially supposed to go to uh, New York. kamar yadda aka tsara tun da farko a birnin new york ya kamata mu sauka amma a saboda lokacin hunturu muka je a watan janairu sai muka tafi gidan kawun mijina a florida a nan kuma muka zauna to amma koya ta ji da zirga-zirga kafin ta haihu to da allah kai mu mako mai zuwa za ku je da irin waɗannan mutane ke neman wurin zama idan suka zo haihuwa a nan amurka sai a kasance tare da mu a mako mai zuwa domin jin kashi na biyu na kuma ƙarshe kan wannan maudu'i cikin shirin namu na duniya amurka wanda ya taɓo batun masu zuwa ƙasashe irin su nan amurka ko kanada domin haihuwa bisa wasu dalilai daban-daban yanzu madadin karina chaudhary da ta taya ni haɗa wannan shiri ni muhammadu lalo nake cewa sai mun haɗu a wani mako mai zuwa idan allah ya kai mu a yi hutun ƙarshen mako lafiya To madalla, yanzu kuma bari mu ji ko kuma karanto wasu daga cikin rayuwar da kuka aiko mana a rubuce. Za mu fara ne da ta Husaini Abba Dambam wanda ya ce komai zafi maganin sa Allah assalamu alaikum sashen Hausa na murar Amurka da haka ne wato muka fara saboda ganin yadda annobar cutar sakarau ta sake barkewa a wasu yankuna na Najeriya da kuma wanda suke makautaka da jamhuriyar Nijar. ya ce haka muke a ajiyar allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan cutar da ma dukkan sauran cututtukan da ke barazana ga lafiyar mu domin darajar fiyayyen halitta a muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma haruna muhammad daga katsina cewa yake ayyana ci gaba da kai hare-hare da 'yan kungiyar boko haram wanda aka yi musayar su da 'yan matan chibok suka kai kamar wata fargaba ce wato wacce take da tada hankali ainihin ya ce kuma da fatan jami'an tsaro za su yi mata ainihin wajen ganin cewa sun ɗauki matakan rage wannan hare-hare na 'yan ƙungiyar boko haram sai kuma wannan da ta fito daga usman shitu makuta a jihar adamawa da yake cewa hakika sabon faifan bidiyo da 'yan kungiyar boko haram wanda aka yi musayar su da 'yan matan chibok suka fitar da shi a wato wanda suke kiran kaddamar da sababbin hare-hare musamman a kan abuja babban birnin tarayya wani ihu ne kawai bayan hari kuma wannan ba wani uba ne ila farfaganda ce kawai to wasiƙa ƙarshe ita ce wacce ta zo daga wajen alhaji umar foeva da adam aa adam a gashuwa masu cewa tabbas amsa kira da sojojin da suke bore a ƙasar cote d'ivoire suka yi ga shugaban ƙasar su inda kuma suka koma barikokinsu abu ne mai kyau da fatan komai zai daidaita to da wannan wasiƙa ta su adam umar forever muka kawo ƙashin wasiƙunkuna wannan lokaci sai kuma karo na gaba to kuna tare da sashen hausa da amurka washington lokaci ne na jin labarai a takaice rantsar da shi Emmanuel Macron shugaban Faransa mafi ƙuruciya tun fiye da shekaru mai da suka shige ya gabatar da kansa matsayin shugaban dukkan Faransawa a yau Lahadi. Hukumar 'yan sandan Turai da ake cewa Europol ta ce satar shiga harkokin yanar gizon wasu kamfanoni da masana'antu ya shafi akalla ƙungiyoyi 100 wato a ƙasashe 150. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ce Jamhuriyar Congo ta sake fuskantar bullar annobar mummunar ƙwayar cutar Ebola. Jiya Asabar Ministan Lafiya na ƙasar ya ba da sanarwar cewa ƙwayar cutar zazzabin Ebola ta kashe mutane uku a arewa maso gabashin ƙasar. Jami'an ƙasar Ukraine kuma suna zargin 'yan aware waɗanda ke da goyon bayan Rasha da laifin mutuwar farar hula hudu da harbi ko kuma harbe-harben a bindigogin Atalari ya kashe jiya asabar a yankin da ke ƙarƙashin ikon gwamnatin ƙasar kusa da kan iyakar ƙasar da rasha kantoman yankin ya ce harin ya auna garin advika mai masana'antu da ke arewa da yankin Next da ke hannun 'yan awara nan da nan 'yan aware ba su ce komi ba game da harin ko kuma waɗanda aka kashe amma makwabtan waɗanda aka kashe sun tabbatar da mutuwar mutanen da kuma harbin da ya sanadin mutuwarsu. Yau Lahadi ƙasar Koriya ta Arewa ta yi gwajin harba wani makami mai linzami a nisan ba sabon ba da ke nuni da ƙila wani sabon tsari mai matakai biyu da zai iya zuwa nisan kilomita 4,500 kasar ta kaddamar. Fadar shugaban Amurka ta White House ta faɗa a wata sanarwar da ta gabatar cewa wannan gwajin ya zama tamkar kira ga kasashen duniya da su kaddamar da takunkumi mai tsanani a kan koriya ta arewa tun da farko kasashen japan da koriya ta kudu sun yi allah wadai da matakin na koriya ta arewa a zaman babban barazana ga yankin kuma ke ta ka'idar kudurin majalisar ɗinkin duniya a kan shirin makamai na ƙasar. kuma da to jama'a abin da ya sauka kenan wannan kuma shine shirinmu na ƙarshe tana yau ba ma da shirin dare don haka sai gobe amma kafin mu tafi muna son mu yi ta'aziyya ga tsohon ma'aikacin mu Umar Sa'id Tudu Mada wanda Allah ya wa mahaifiyarsa rasuwa ajiya a Kano kuma aka yi jana'iza ta yau Allah ji kanta ya ramshe ta ita ma mawaƙiyar nan ta jihar Gombe wato Kubura Usman muna mata ta'aziyyar rashin na ta mahaifi wanda shi ma da ya Allah ya kabi na shirin Allah ya gafarta musu baki ɗaya mu kuma ya samu cika da imani yanzu kan amadadin duka ma a sashen Hausa na murya Amurka musamman ita Jumman da kuma CD da ya bada umarni da mu ne Ali Mustapha Sokoto a Washington.